Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Na fara ansa ɗaukar an ce da ƙasar lama. Suna Abubakar Adam Fantuwa kuma ina tare da Aliyu Muhammad a nan gidan dambe kwakwarewa da ke jihar Nasarawa. Bani tsallake idan fara tsallake an ce wasu su ne ba ta tsallan fara ba tukuna. Aliyu Muhammad. Abubakar Adam barkan ka da wannan lokaci kuma masu kallo assalamu alaikum ni ma kada a ce ba na sallama. Yau wato yanzu ɗan tashi nake tare da shi. Eh tashi ba? Tashi. bara mu masa taken tashi tashi amma sai da abokan ranar huntuwa eh. kalli ya kalli yanda daga kai ya kalli sama kankan ina ga aljanu ko ko dogon ya zai duro ta sama ne eh, eh. wallahi ina ko tayi maka ko tayi maka tayi maka ka ka fita yakin ka ne kaga haka ga an kallo suke ga an kallo ke kallon kana kallon ko dogon ya zai duro ta sama ne ga an ke mara ke kallon kana amma kuma an kallo kake kallo daban ko tunani kake da kuma ka shiga fa ah, ya mu ji tukunna eh. awa awa ta shefa aka haifa gaban maza faduwa faduwa gaban maza asaran mu wait abaka adam fituwa eh. me yasa kake kallon sama a ni ba sama da ke kallo eh tunani da gare ka kallon sama na dauka ko dogon ne yake dogon ta zama ta zama kullu ko dai na ulama nake tare da shi masu kallon mu a daidai wannan lokaci kuma a fafata da zai da dogo mai takwasara wanda eh muna ganin fafata shi ta dauka fansa a ba ina da ta kirji shi ba ɗazuri na ji gaban shi bai faɗin da yake tunani ba hmm. amma ban san yanzu ba ko da aka kira sunan mai nan gaban ka ya faɗi ya yake ciki wani shi da aka yi yan kallo. to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu yan kallon mu na ko ina da ko ina da ke faɗin najeriya in allah ya da gobe lahadi a nan maraban yanya nasarawa in allah da mu yi dambara da ni da dogo mai takwasara in allah ya kawo shi lafiya ni dai ga na iso a dogo ina hanya to in Allah ya kawo shi ni ma ga inda a gari mm. Allah ya kai mu goban wasa tsakanin da shi nasara kowa Allah ya bashi Allah ya wannan din shi kawai shi ne amma abakar kana jin takin da ake wa dogo wai na ginga ba sa'an yaro ba kana jin wannan takin eh takin yana baka tsoro ko bai baka ha to wannan tsoro zai ban takin takin bai baka tsoro irin ai ya san hannun ya san waye nawa damba nawa kai da shi gaskiya mun yi dan baya kai hudu ne haka ko biyar ma kisa nawa kai masa ni ban taɓa shi shi kisa nawa ya maka kamar kisa biyu ne haka biyu ba ko ɗaya kenan eh to ka jifa abubakar ya kake ji ka ɗauke shi a matsayin ƙalubale ko kuma kawai wannan ko a jikinka a ko a jikina saboda na san sa'a ce kawai ya samu Allah ya bai sa'a kuma ni ma Allah zai iya ban sa'a ko da wani lokaci ka ne rama wannan kisan ko kuma ka bawa Allah ta a a cikin neman rama wannan kisan nake yanzu ana ganin cewa da ka tsohon ɗan gurma ɗaya wani lokacin ku dawo na zargin cewa raga mai takwasa take fada yanzu ka buge shi eh. me gaskiya da kana iya bakin kokarin ka sa a ce bata zo ba ko kuma a'a akwai ragowa gobe ba ragowa a gaskiya ina iya bakin kokari na kawai dai a ce da in Allah bai maka ba babu na za ka yi amma iya bakin kokari na ina yi kawai a ce dai bata zo ba yanzu ba amma Allah da a gobe ina jin sa'ar a jikina sosai in Allah yadda wani tanaji kai mata wani irin dambani da ba ka yi ko ka san kullum ana tana ganin kuskuren ka to yanzu ina ka yi ka gano ga inda matsalar take yanzu ka can kisa bin da yi eh, a wannan kisa yanzu ka can salon wasa ne koko ya ake ciki a gaskiya an Allah da ni a gobe abin da nake tunani duk wani salon wasa da na san zan iya yi a fadin dukkan damban da mutum yake ka akwai kala kalan salo da zaka iya canjawa ka canja wannan ka canja wannan to ni ina da salo kala kala duka kowanne in hagun ta iya zan koma dama duk salon da naga zai fidda ni shi zan yi goben Allah abubakar mm. akwai yan damba da yawa in aka buge su suna zuwa su kalli bidiyo za ka ji suna cewa ga inda ne kuskure eh. a kisa biyu da bahago da dogo mai takwasara rai maka mm. a yana ka tsinci kuskuren ka eh to gaskiya ba wani ina tsinci kuskure na kawai dai kuskure dama a dambe eh ka ga kuskuren ka a dambe to babin na zaka ka gyara ne a wannan lokacin sai dai kuma daga baya bayan an gama damban ta maganar ka in ka kalla ka gane kuskuren naka sai kara ta kiyaye ka kiyaye ka gane amma ni amma ni na kaman gudu yake na da ya dogon dogon eh to gaskiya ba tsayawa gaskiya muna ba shi dogon dogon ne ya eh, ni na to duka ya gudu ya janye ah. sai dan yau sa dai nawa yi amma ah. ita dambe kamata ya a ce da an kawo in mutum ya taho ka tsaya mishi ka tsaya mu haɗu da kai kawai ah, eh. mai faɗuwa ya faɗi to da ma sana'ar ai kowa kowa zai iya buge kowa to amma ni ba na son muna damba da mutum in ga wani taho ka gudu a eh. janye din nan to za ka iya garin ma janyewar taka ni kuma na to za mu ma faɗi duk kusan haka ce ma take faruwa a dan ban nawo da daga wani ma dafawa nake in sau in miƙe da wuri wani kuma sai dai ma kawai ya gafara ni kaɗai in je in faɗi miƙe an sha yin haka wata kalma da ake yawan gaya maka hmm. shine karfi ya zo tsoro ya gushe eh. ka taɓa jin wani kalma bakar eh ina ji shine tashin ma'ida eh. asalin daga cikin kwashe a cikin karbar tashan go me ma'ana karfi ya zo tsoro ya gushe gaskiya a wannan lokacin dai a wannan kalmar daga ana magana ta karfi ya zo ya gace ba ni kadai ake gaya ita ba eh. akwai yan damban da yawa ake gaya musu kuma amma sai ka kai a gaya ma hakan za a gaya ma eh. saboda akwai wasu abubuwan da in kana da su a dambe za a iya gaya gama wannan kalmar ba kuma kowa ne za a iya ga mun ba ka da karfin da lafiyar da za ka yi dan bara kowa ba za a ce ma karfi ya zo tsoro ya kauce ba saboda kana raga wasu ni kuma a yanzu a yan dambe gaba daya babu da wanda bana dambe ko kudu ko arewa ko ma da duk wanda suke dambe hmm. in dai wai dan tashi ne ka ko babba to gaskiya ina dambe da kai shi yasa ni an gaya mun wannan kalmar ma nake eh, haka to yanzu mu je wa kake ganin cewa bayan dogon da kwasa take kokarin da kara hadawa wanda take bashi bashin kisa eh to gaskiya ni dai a yanzu babu wanda nake kokarin ta hada bayan dogo mai takwasara saboda dogo ne kawai muka ramba da shaye sa'a ta su biyun nan da kuma ban bige shi ba shi ne ma dai gaba ɗaya nake wannan ban ba shi kira ba wani abubakar eh akwai yan dambe a gurmada yanzu a wani gidan dambe mm. akwai kuma yan dambe a jamus ka shigo gidan damben nan jiya na nan jihar nasarawa mm. ka kalli yan damben da suke kudu kai ka kalli yan damben da suke gurmada ka kalli yan damben da suke jamus idan wata kaddara ta sa ba dogo mai takwasara bai zo ba wa kake buri ka cika masa aiki a gobe eto eh gaskiya ni kowaye dole kana da target mana ko dai baka so ka faɗa ne saboda kai je ma shiri a kawai dai ai ita dan bai an tashi <laughs> eh. duk wanne Allah ya sa tsatsayin yana kansa in Allah da ni dai a jikina nake jin da ina nasara in Allah ya da mm. kai har yau ma daga yau har zuwa gobe wani abubakar ina jin da ina da nasara koyi wannan abu ne history a a ai shirin yaki ne salon abu ne ta abin da yake cewa wannan wani dabarun yaki ne to zaka zo kana ta surutu ga da wannan zaka yi kuma ga waye waye ai sai dai irin an samu ku dambon gasa haka shine dole ka san kowa ya san abokin dambon ka amma an ba wai an samu dambon gasa da mutum ba inda irin dambon ne kawai ta hada to kawai dai a jira a kallo a jira a gadawa za ka yi kira wani kira za ka yi ga masoyanka a gobe lahadi dangane da wannan musamman kudawa to gaskiya ina wa manya-manyan kudawan mu kira na su dinga taya mu da addu'a kamar yadda suke yi muna fatan nasara in Allah da a gobe a nan maraban yanya don muna ganin mun zo da nasarar mu in Allah da sai dai kawai a taya mu da addu'a a zo a ba kowa ya zo ya ba idansa abinci kudawan mu za mu share musu hawaye in Allah yadda. kana da masoya a gurmada kana da masoya a Jamus da mun kai tsohon dan gurmada ne me zaka cewa gurmadodi supporters ka wato masu sanka kenan eh to gaskiya gurmadodi supporter din supporter ɗina tun na da har zuwa yanzu babu abin da zan ce sai dai in ce ina godiya Allah ya saka da alkhairi ɗari bisa ɗari kuma babu abin da zan ce musu <coughs> sai dai in ce musu kawai kowa dai ya ci gaba da haƙuri wannan wasannin wataran ma duk dai bayin su zami ba wataran kowa zai haƙura da yana su zuwa wannan lokaci ne dai kamar yadda ka sani to da fatan masu kallon mu za ku tara kuma za ku zo kwashe wa wato idanunku irin wani da za a tura a wannan waje a madadin aliyu muhammad da garkuwar dutse da kuma altaminito abubakar adamu ke cewa bisalam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala